واتبعهم بإحسان أما بعد درسنا ليلة الفائدة لدينا أيضا درس لدينا يدرس لدينا الشيخ العسكري المقدمة فالشيخ أبو الحسن الجالسي رحمه الله dan sudah ada dapat indah dekat فصل آداب أداء الحاجة فصل يجي magana akan yadda wato shiga ban aiki da tsibiri mun akwai da guda guda goma sha hudu mun ta da uku na farko sai za mu na الرابع مددي na hudu to dole zai ta kuma tsakarwa ga wanda ga abubuwan da suka gabata bi a madadin farko shine in da aiki mutum ya ce bismillah Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal kuma idan zai fita ya ce bisranak da kuma kada ya shiga da wani abin da yake akwai ambaton Allah a cikin in har ya shiga da shi ko ya killace shi yadda ba zai zama jaka a cikin mazuka ba na biyu ya gabatar da kasarsa ta hagu wajen shiga wajen fita kuma ya gabatar da kasarsa ta dama na uku ya zama ko a ya tuguna wajen biyan bukatarsa mun yi bayanin tafsirin wanda idan zai kasance da a wani hali ne aka fitar da ne da kuma a wani hali ne aka fitar da ya yi a tsaye wajen dawani kenan don nan yana cikin da ya na hudu na hudu an yi dina hatta ya biyo ya muna al'ar wato mutum ya ya ce jikinsa har sai ya kasa ma'ana kada ya kare al'aurar tsaye a'a يا فكرة كانت فاتية تجي لك كما تنبغي تجيب طارع الأورة بتاعتك شنو معناه الدين وما حتى يجيب بقى كل من قال الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمر بحرف ابن مالك بن سبعين يوم الحديث الشيخ النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرتقي شيء النبي صلى الله عليه وسلم يقسم في بايع كل كتاب الكريم بوجود اليه حتى يقسم في كتاب. فالمسيرة على الأولى يهدي لا الدنيا التي يفتح عورتك النبي صلى الله عليه وسلم يقول افتح عورتك الا من زوجتك او ما ملكت يمينك تطلع عورتك sai dai daga matarka ko kuma siyan dabba yadda ta halatta a gare ta shi ne kaɗai ya halatta su da al'aurata amma in banda su bai halatta ka bayyana al'aurata da wani ba ita ce in sab aurata a wannan ya rikita fa in istaba'ta an la yaraha ahadun fala yara wannaha idan kana da iko saboda ka bari wani a kowane hali da al'aurata to kada ka gani ya danta a kowane hali to saboda wannan umarni ne na Allah sallallahu alaihi wasallam wanda mutum ya zo ibnu musamman idan ya zama to kan cewa a inda za a iya hanzar ta ne da ba ban aiki ba a fili to ya zama to ya bar tufafinsa a jikinsa bai kwaye al'aurarsa ba sai ya kusanci kasa inda zai zama to kan cewa ya tsuguna inda ba za a gan shi ba to wannan kuma da muka ce a hadisin Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna haka yana nan cikin zai su ya sanya wato nauyin jikinsa na goma sha hudu duk ya kawo su a dunkule da baki ɗaya daga na shida har zuwa na goma sha hudu yake an yi sarrafa bayan kafirai ya ya ya bude tsakanin kiyoyinka kada ya naɗe kiyoyinka da ya naɗe kiyoyin zai canza ya zama to kan cewar najasar ta ta faɗa ta ya zama to kan ta yi intisari ba kawai ta tsaya a inda yake wajen fitar da ba sai da mutum hatta saka gefen inda da zai kamata a ce idan bai buɗe shi ba wannan kuma na bugu ne wanda yake a hankali ya nuna shi wa an sun da nabi akul wal ma ya nisance da wanda yake dan a tsangani wajen wanda yake mai tsauri a wato mai tsauri wanda yake idan wajen bawan ne idan yin zai rika tarkatsu zai rika ta ɗora a jikinka to idan wajen haka yake nisance shi idan har ya kama dole sai yayi sai ya amfani da wani abu wanda yake mai kaifi mai tsini ko mai ƙarfi ya tattafi kasa inda zai zama kusan ta wajen yayi laushi da makarin sa Allah sallallahu idan zai bayani kana yarka da libayi yana wani waje wanda yake wato mai mara tsauri ya zama yayi a wajen duk wannan saboda ita matuƙa na mutum ya ga kan cewa bayani bai taɓa shi ba tunda ya ce kanku daga domin mafi yawan azaba ta bani daga gare shi take saboda abin zai sa mutum ya yi wannan abin da zai fara abin da zai taimaka wa mutum ya zama ya tsaye kansa daga tantakon fitsari ya taɓa jikinsa abu ne wanda yake kamata a ce yayi sai na haka ne kun ce da yake mai tsayi wannan arraki da ruwa wanda yake baya gudana ruwa wanda yake baya gudana kamar kududdufi kamar ruwan kududdufi da halatta mutum ya bayyana a nan wajen ba saboda hadisin abu hurairah النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يبولن احدكم في الماء الدائم الذي لا kada ɗayan su ya kuskure ya bayani a cikin ruwan da yake ɗawaini baya gudana shi ne ruwan kamar ruwan kududdiki kenan kamar ruwan baho eh, kamar mutum abin kamar ruwan baho ko da kuma inda kamar ruwan yaje yi a cikin ya fara ruwan baho zai kuma kuje barin zai da ruwan duniya eh, to amma wannan ya haɗa wato hatta kamar irin ko wajen wanka ko mutum yinin ko da haka a cikin sa wannan har ne da Annabi sallallahu alaihi wasallam domin haka zai tsaka ruwan da wanda suke da gaskiya amfani da shi wataƙila ya ɗansu za su yi amfani da shi idan ya zama kuka ana bayani a cikin sai da ko an ɓata shi ya zama ko a cikin sa akwai wulaƙanta ni'imar Allah wani ba ko ya rasa ho ya rufe kansa mutum in zai in shiga ɗan ɗaki in ya tsigila ya in zai bayani ko zai bayan gida ya nuke ya rufe kansa wannan ka hadisi amma an yi shi daga sai na sayyidina Abubakar kamar da Imam Jahar ya rufe kuma yake isnadin kyakkyawa ne zuwa ga sayyidina mai wani kuma tsakanin mai wani hikimar yin haka waɗansu sun ce saboda wato jin kunyar a jin kunyar mahalicci kuma wanda ta tsaye wani hannun wani da kanka to wannan abu ne wanda yake dukkan mazhabobin nan guda uku dukkan faɗi da mazhabar shafi'iyya da mazhabar imam malik da kuma mazhabar al-imam ahmad ibn hanbal kuma babu wani dalili daga fi'ilin annabi sallallahu alaihi wasallam illa wannan hadisi na fi'ilin sayyidina abubakar wanda aka kai rasu da dukkan malaman hadisi sun tafi don haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake cikin da wanda kai gabace da wanda za su bayana abubakar da umar sai da abubuwan da kai abubakar suka yi mutum ya koyi da shi yana da kyau sai ba a ɗaukar shari'a daga cikin wannan ba a ɗaukar hukunci cewa mustahabbi ne daga cikin wannan domin istihbabi yana daga cikin hukunci shari'a sai in ya samu tushe daga umarnin Allah ko umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to amma wajen akwai malamai da suke tafi idan sahabi aikin sahabi na annabi sallallahu alaihi wasallam musamman na irin sa Abu Bakar da Umar idan wani bai faɗa masa ba to hujja ne saboda da ta wannan babu sai da to a mutum ya kira wannan ladabi wannan bisa wa Allah ya tasallam illa li muhim saboda magana sai da wani abu wanda yake mai muhimmanci ta hauki ta wasu nafsin aimani kamar tsoron wato halakar dukiya a halakar rai ko halakar dukiya wato idan mutum ya shiga ban ɗaki ko ya a fili yana bayan gida ko yana bayan ya taɓa yana magana dalili akwai hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin abu sa'id bin al-khudri a cikin abu dawud yace annabi sallallahu alaihi wasallam kada mutum bi su fita يضربان الغائط كاشفين أورتهما ويتكلمان فإن الله يمقت على ذلك كذا su مثال su سفتا su في سجنا سنا باين جدا سنجي على الأورث ثم سنا تزل da بجنا Allah yana kin wannan Allah yana yana kin wannan yana azaba akan ka al-maqtul lahi shine azabar Allah Allah yana yin azaba akan wannan to Allah Allah baya azaba sai akan abin da yake haramun wanda yana cewa wannan haramun ne mutum in yana tsugune yana bayan gida ba zai magana ba ba zai magana ba tawa'un da wani wanda yake shi ma abin da yake yi kenan ko da wani wanda yake ba abin da yake da yana waje sai dai illa li muhim sai dai ga al'amari wanda yake muhimmi ne muhimmi kamar jin tsoron rai zai halaka ka tsuguna ka tsuguna ta gama kaho ya taho zai faɗa cikin ku jibbuki to wannan ba ihlam ya kamata kai ba sai kace maka malam kuma daga banka za ka faɗa ku jibbuki dan ya tsaya da in in kace ihlam din wata kila ba zai fahimci ihlam din ta ba kafin ya fahimta ya ji ya faɗa cikin ku in ya faɗa cikin ku jibbuki a cikin wannan halin sai ka biya biya domin saboda ka'idar wannan masar ka'idar masar imam malik ce rashin aiki aiki ne rashin aikin ka tsirar da shi kamar kai ne saboda halakarsa saboda kai babu wani wanda yake zai iya masa tambihi ya hana shi ya fada cikin halaka to da baka yi haka da baka yi ba sai ga kamar ka taimaka kamar ka zama ta sababin ka. to dan haka sai mutum ya biya dan haka idan ka ji tsoron wato halakar rai ko halakar kuɗi halakar kuɗi kaga mutum yana tafiya a kaga kana tsugune kaga mutum yana tafiya wayarsa tana nema ta faɗi ta fara din kuma wani abu ya taka ta sai kai shiri da ke magana ba da hujjar cewa ai kana tsugura ne to nan wajen idan wannan abin idan haka yayi idan haka ya faru a gare shi shi ma nan za ka lamunce domin ka zama kai ne sababi na halakar dukiyarsa Allahumma illa idan ya zama kanta shi ne bai killace ta yadda ya kamata ba don haka dai wajibi a kanka yayin wajibi kada kai magana an kana tsugune sai idan ka ga cewar abin da za ka magana a kai muhimmi ne wanda in kai shiri. rashin maganarsa zai kai zuwa ga salwantar rai ko salwantar dukiya to a nan wajen yake magana babu ne da ka ga kenan lauriya ce za ta sanya magana ba bukata ba wa an yattaqi wa an ya kuma a ya kiyayi jihar da iska take bugawa ya kiyayi jihar da iska take bugawa yayin da ya zai tsugana a cikin fili inda ya ga kan cewa iska tana bugawa za ta ɗauki warin najasa ta kai wa mutane to sai ya ji a ya je nan jihar sai ya je ya tsuguna a inda zai zama to sabani inda ita an ta dauka za ta ce mutane wato kada ya tsaya kada ya zauna a inda ita za ta buga warin da gasa ya zama ta cewa ta kai wani waje sai san inda zai na kansa tsakanin tsakaninsa da bugawar iska wal hujr da rami ya ji tsoron rami kada ya je ya bayani a cikin rami saboda rami zai iya ta yawan ramin macizai ne yana cikin yana tsugune ya fara yi kenan shi zai taso ya fito ko kuma ya zama ramin aljami ne su cuce shi kamar yadda aka yi rawaito a cikin tarihi cewa haka suka yi ma sa'ad ibn ibada ya je ya tsigina a sham zai yi bayani sayyid al-hazrat ɗaya daga cikin al-ansar ya tsigina ya bayani a kofar wani rami yana yin bayani a nan wajen a shi ramin aljami ne sai suka sai suka cuce shi suka kashe shi shine har aka ji suna waka ta ta nahnu qatalna sayyidal hajjaj sa'd ibn ubada ramaynahu bi tahmayn falam yu'ti fuada yana da yana da cikin waƙoƙin aljanu suke yi to ana dangana wannan wannan kissa ce dai a cikin tarihi suke ambatanta babu hadisi da ya hana wannan to amma akwai hadisi sai sai dai bai inganta ba na annabi sallallahu alaihi wasallam da ya hana mutum ya tsuguna a rami to amma tajriba ta yau da kullum musamman ma da wannan kissa da suka tazo a cikin tarihi ta sa malamai suke ambata wannan a cikin a shiga ban ɗaki cewa yadda mutum zai tsuguna wannan yawanci za ka ga da dama daga cikin su kan wanda yake tsuguna ya kama shi a fili ne ba a cikin ban ɗaki ba to kiyaye waɗannan suna da muhimmanci ƙwarai da gaske wal mala'ina salat ya kuma kiyayi wuraren da ake tsiniya guda uku wannan wurare ne waɗanda ake tsiniya muhallin la'an wato inda mutane suke tsine ma wanda ya musu bawali ko ya bayan gida a nan wajen وهي شنو مواضع جلوس الناس يرين ده متاني سكي يرين ده متاني سكي زما مجلس المتاني بشيا an saba ana zama bayan sallar la'asar ko da azahar a zauna a sha inuwa a yi hira ko kuma a tattauna ko dai a wani abu kai ka je in bawali ya kama ka ko bayan gida ka je ka yi bawali ko bayan gida a wajen to ka ga mutane daga ne ya mana wannan ne ya zo mana wajen Allah to kuma sai tsinuwar ta bi mutum to shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam yake mutum ya yi sanci wannan na ɗaya al almala'imu salat na ɗaya shine wurin da mutane suke ma wa turqatuhum da kuma wurin hanyoyin su qari akat tariq hmm. qari akat tariq da fadi na ukun ba shine na uku shine mawaridun nas wurin da suke bi in za su je su dangara ko ji don su sharuwa ko dan su kai dabbobin su sharuwa magangara inda ake gangarawa da dabbobi domin a je a ɗebo ruwa a kogi ko kuma inda za a je a ɗebo ruwa daga rijiya wanda kaga ido ma'ana wa'annan wurare ne wa'anda yake ba makawa ga mutane sai sun biyo ta wajen to irin waɗannan wurare idan ka je kai na dasa a wajen za ka cuci ƴan uwanka musulmi in ka cuce su za su zage ka ko su tsine maka albarka kuma mai tsine sai ka ji ka to sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake ittaqul mala'in as-salat ku ji tsoron wuraren da ake yin tsine waɗanda suke بداءته إلى يعني بكتي بداءته إلا كلام بيجاء في حديث صحيح وأن يستتر عن أعين الناس يستتر كتوسع بدا إدامي المكان يستتر وتيجي عند بداء جيشبه لأن النبي صلى الله عليه وسلم حكى سنة فكتنك كان إذا أراد أن يقضي حاجته أبعد أبعد نفسه عن أعين الله ولن يجب الحديث جابر بن عبد الله لكما حديث مغيرة بن شعبة al'adar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan zai tsuguna in suna cikin halin tafiya sai ya nisa daga idanun mutane inda ba a ganin sa mugara ta bin shu'ba a lokacin da ake tafiya yakin tabuk yace ya tafi tare da annabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai tsuguna yace fa ab'ada anni hatta ghaba anni ya nisa daga wajen har ya iya da gare ni ban gan shi ba sannan ya tsuguna wannan shine ya dace da tarbiyyar musulunci shine ya dace da tarbiyyar musulunci amma abin mamaki tare da ni tare da dadewar tarihin musulunci a kasar mu kai ka ce abin da ake koyarwa a cikin makarantun mu da masallatan mu shine mutum ya tsuguna ya kwaye al'aurar sa mutane dan al'adar mutanen mu duka yawan yawan mutane da ake da su na duniyar musulmi wanda in ka shiga ma bakin fata sai ka rinka ganin kanka sai kai za ka rinka kanka كان إذا أراد أن يقضي حاجته أبعد أبعد نفسه عن أعين الله كما يقول لك حديث جابر بن عبد الله لكما حديث المغيرة بن شعبة al'adar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan zai tsuguna in suna cikin halin tafiya sai ya nisa daga idanun mutane inda ba a ganin sa Mughira bin Shu'ba lokacin da ake tafiya yakin Tabuk yace ya tafi tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai tsuguna yace fa ab'ada anni hatta ghaba anni yayi nisa daga wajena har ya buya daga gare ni ban gan shi ba sannan ya tsuguna wannan shine ya dace da tarbiyyar musulunci ya dace da tarbiyyar musulunci amma abin mamaki tare da ni tare da dadewar tarihin musulunci a ƙasarmu, mu kai ka ce abin da ake koyarwa a cikin makarantunmu da masallatanmu shine mutum ya tsuguna ya kwaya al'aurarsa a idan mutane dan al'adar mutanen mu bisa yawan yawan mutane da ake da su na duniyar musulmi yanda in ka shiga ma bakin fata kai ka rinka ganin kan cewa ke dai za ka rinka ganin bakin fata fararen fata sun yi yawa wallahi duk yawan mutanen nan na duniya ba waɗanda za ka suna wannan al'adar in ba mutanen in ba Najeriya arewa ba mutanen da kai ka ce wannan wata wato sunna ce da suke rayawa an karantar da ita halafan an halaf an shiga da wannan sunna a ko ina mutum bai damu ba karkashin gada bayan mota ga banɗaki yana ganin banɗaki sai ya tsallake banɗaki ya je ya tsuguna ya faya al'aurar mutane na wucewa wannan bai dame shi ba ya saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake ka tsare al'aurarka kada ka bayyana ta ga wani sannan kuma ya saba kunyar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kama domin ba wani abu ne ya sanya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake haka ba illa saboda tsananin kunya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne kunya ne yana daga cikin kunya mutum ya tsare al'aurarsa amma sai ga mutum bai damu ba kuma abin ta kai cin ba wai maza ba hatta mata hatta mata sai kaga su ma suna irin wannan mafiya yawan mutane da suke zuwa ƙasar nan wanda ba 'yan ƙasar nan ba farkon daga cikin abin da yake ba su mamaki suke aikawa da shi labarin zuwa ƙasashensu shine cewa sun ga irin wannan al'adar a ƙasar nan cewa suna mamaki sai ga mutum babba da shi lafiyayye da shi da kayansa na kamala cikakkun kaya ba wai mai taɓin hankali ba ne da kayan mahaukata a jikinsa da kammalallen shiga amma sai ga kawai ya tsuguna ya kwaya aurarsa yana abin nan a biyan bukata ta wannan hakika abin da ya kamata duk wanda ya san ya jiri a hukunce-hukuncen musulunci ya zama to ya wato ya wa'azu da wannan kuma ya yi ma wani wa'azi ya yi ma wani wa'azi Allah ya mana maganin wannan mummunan al'ada to kuma abin da kai ba za ka ce rashin rashin bandakuna ne yasa haka ba tun daga bandakunan za a ga masallatai da bandakuna amma mutane sun gwammace zai su tsuguna a bayan bandakin duk maimakon a ce su shiga bandakin wannan mummunan tarbiyya ce kwarai da gaske gashi kuma duk da fannin da muke ta karanta su da abubuwan da suke faɗa وأن يبعد عن مسامعهم إذا كان في الفضاء كما ينيسن تد كنسا دقا إن دقا daga wurin daga kunnuwansu daga daga abin da za su ji daga inda za su ji inda za su ji shi tsuguna idan ya zama to a fili ne in a fili ne to ya nisa ya je inda ba za su ji ba inda ba za a ji ba saboda kaga wanda shi ma wannan yana ɗaya daga cikin hikimar da annabi sallallahu alaihi wasallam yake nisa saboda abu biyu na farko ya nisa daga aga al'aurarsa na biyu mai nisa daga warin wato tsugunan nasa warin bayan gidan nasa ko kuma aji wato sautin fitar bayan gidan nasa wanda yake shi ma duk abu ne wanda yake bisa al'ada mutum ba ba abu ne na ado ba da zaka so mutane da zaka so kai ado da shi ka bayyana shi abu ne wanda yake zaka sitirce shi zaka koye shi yana daga cikin wato nisa daga inda mutane za su ga mutum ya zamanto kuma idan ya je din ya kokari ya tuturta kansa da wani abu kamar yadda aka maito annabi sallallahu alaihi wasallam daga hadisin abdullahi ibn ja'far cewa annabi sallallahu alaihi wasallam mafi yawan abin da yake fitirta kansa da shi in yaje tsuguno a fili a waje shine alhadaf aw ha'ish mahal wato ko dai abin nan wani a tudun kasa ko kuma kututturan dabino da suka haɗe suka sarƙafe juna ɗin nan wato kamar itatuwa mutum ya je bayan itatuwa wanda ke koda ba masu tsawon gaske bane amma idan mutum ya tsuguna za su yi masa sutura ba za a gan shi ba to mutum ya nemi irin nan wajen ko kuma wani tudun kasa kamar jigawar kasa haka ya je bayan ta ya tsuguna dan ya suturta kansa daga idan mutane to haka an aka aka ruwaito daga hadisin Abdullahi ibn Ja'far cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam haka yake وأن لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها إذا كان في الفضاء كما كده يفسكنش القبلة كده كما يجويا متى بايا إذا كان في الفضاء إن يكسنش أشكين فيني أشكين فيني الله با أبن أيكي با wannan saboda hadisai da dama sun zo daga akwai hadisin Abu Ayyub al-Ansari da hadisin Salman al-Farisi da hadisin Abu Huraira duk ma'anarsu shine Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la tastaqbilul qiblata li da'iqin wala bawlin walakin sharriqu aw gharribu kada ku fuskanci al-qibla domin bayan gida ko domin bawali kada kuma ku juya mata baya amma ku kalli gabas ko ku kalli arewa domin gabas ga mutanen Madina gabas ba ita ce kibla ba domin kiblar mutanen Madina kudu ce mutanen madina kudu suke kalla to in suka kalli kudu sun fuskanci alƙibla in suka kalli yamma in suka kalli arewa sun juya ma alƙibla baya amma suka kalli gabas ko suka kalli yamma ba su kalli alƙibla ba ba su juya mata baya ba to aka ce wannan sharaɗi ne wannan sharaɗin sa in ya zamanto a fili ne a fili amma a cikin banɗaki babu laifi saboda hadisin Aisha radiyallahu anha da aka gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa mutane suna cewa ba a fuskantar kibla ba a jiya mata baya sai ce haka suka ce sai ce ku juyar da ku juyar da inda nake tsuguno ya zama to yana fuskantar alkibla to wannan an ce saboda a cikin banɗaki saboda haka abinda haka zalika kuma Abdullahi dan Umar yace ya hau kan sauran wani ɗaki na Hafsa sai ga Annabi sallallahu alaihi wasallam yana tsugune akan wato tubali guda biyu yana fuskantar sham ya jiya mu kibla baya yana abin da biyan bukatarsa to wannan shi ma duk a cikin gida ne to shi sa abdullahi ibn umar aka gan shi wata ran ya taho makka sai ya gicciye taguwarsa ya sanya ta tsakaninsa da kibla sannan ya tsuguna ya fuskanci kiblar amma taguwarsa tana ya fuskanci taguwar tasa tunda ya gicciya ta tsakaninsa da kibla ya tsuguna yana bawani sai aka ce masa a'a kana cikin fili za ka tsuguna bayan ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana sai ya wannan idan ya zama zamanto a cikin fili ne babu wani abu tsakanin mutum da kibla amma in mutum ya sanya wani abu tsakaninsa da kibla babu laifi kamar taguwa ko kamar bango da haka in a cikin banɗaki ne mutum zai iya fuskantar don an sanya wato shaddar mutum tana kallon kibla jihar kibla ko tana biya mu kibla baya in a cikin banɗaki ne babu laifi amma in a fili ne to mutum ya kiyaye wannan umarni na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yake shine umarni da yake mashhurin umarni duk da yake waɗansu sahabbai sun tafi akan cewa hatta a bandaki domin kamar shi Abu Ayyub al-Ansari cewa yayi da muka zo Sham sai muka ga sun yi bandakuna an yi bandakunan kuma an sanya su suna kallon al-qibla saboda haka in muka tsuguna yace fa nan harifu qalilan wa nastaghfirullah sai mu kai sai mu kai wato mu kai kai ka mu kauce na qibla mu rinka sanin ko mu nemi gafarar Allah su Abu Ayyub Abu Ayyub al-Ansari ɗaya hadisin na cewar ya halatta a cikin banɗaki bai zo musu ba saboda haka sai suka ɗauki hannun a bajinsa a zahirinsa cewa ko a banɗaki ko ba a banɗaki ba mutum ba zai fuskanci alƙibla ba don haka yace banɗakunan sham da suka same su an yi su suna kallon ƙibla to in suka tsuguna sai su kai kaya kaɗan su kai kaita yadda ba za su kalli ƙibla ba sannan kuma su istighfari akan cewa ko da wato ba su ji umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yanda ya kamata ba to suna neman gafara Allah akan wannan malamai sun yi kokarin bayyana hikimar da yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana a fuskanci ibla ko a juya mata baya wajen da za a tsuguna sun yi faffaɗi fuskoki da dama wanda yake dai wanda ta fi shahara daga cikin dalilan da suke faɗa shine cewar akwai bayan Allah daga mala'iku da a aljanu wanda yake suna cikin baka raba su da yatsuwa a bayan ƙasa kuma suna yin sallah kuma in suka tashi yin sallah ƙibla suke kallo don haka yayin da ya zama kan cewar ka kalli ƙibla to ya zamanto kamar sun saka a gaba kenan da najasar da kake yi ita sun saka a gaba kai suke kallo da najasar da kake idan kuma ka juya ma baya in kuma ka juya ma baya kamar ka juya musu al'aurarsu ka mai da su kai ne a kibarta su saboda haka waɗansu malamai suka ce wannan shine hikimar da ake wannan hali to hali in ya zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam in mun gane hikimarta yana da kyau in ma ba mu gane hikimarta ka ba mu dai mu aiki da umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dukkan alkhairi yana cikin koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dukkan sharri kuma yana cikin saba masa sallallahu alaihi wasallam alaihi نعم إذا كان في الفضاء وأن إذا يزمنتو أشكين فيليني ولم يكن فيه ساتر كما يزمنتو باب سترة تكامنسا دع القبلة amma akwai sutura shine kamar ya zamanto ya sanya kamar da Abdullahi dan Umar yayi ya sanya taguwa ta tsakaninsa da alƙibla wannan babu komai fa in kana fihi satir idan ya zamanto akwai sutura tsakaninsa da alkibla fa fi man'ihi qawlan to a cikin hana a cikin hana fuskantar alkiblar. ko juya mata baya kaulani akwai kauli guda biyu al-muqtaru minhuma abin da yake shine magana mafi zaɓi ita ce al-man'u an hana wannan kauli ne zarif a cikin masabar imam malik ba shine mashhurin magana ba amma abul hasan ne ne izziya ya zaɓi wannan kaulin cewa ko da akwai sutura ko da akwai sutura in dai a fili ne ko da ka sanya wani abu da zai suturce ka to bai halatta ba wannan shine kaulin da yake al-muqtar abin da ya zaɓa kenan a cikin saɓanin malamai amma abin da yake shine mansus din Imam Malik kamar yadda yazo a cikin muwatta shine kan cewar idan a fili ne babu laifi saboda fi'ilin Abdullahi dan Umar wanda muka ambata wa amma fi'luhu fil manzil amma aikata yin haka a cikin gida wato fuskantar alƙibla ko juya mata baya idan a cikin gida ne ma'ana wato a cikin banɗaki wanda yake a gida sawa'un banɗakin a ƙasa yake ko a kan bene yake fa yajuzu mutlaqan to wannan ya halatta babu wani kaidi a'ani sawa'an kana hunaka satir wato koda akwai sutura akwai sutura wato gabaki ɗaya ban an suturce shi amla ko kuma babu kana a kana hunaka mashaqqatun akwai tsanantawa akwai wahala a cikin wato rashin fuskantar al'ibla kuma babu wahala wato a kowane hali ya halarta ba tare da wani karahiya ba cewa idan a cikin gida ne saboda haka kun ga kenan akwai hali biyu na tsuguno na fuskantar alƙibla yayin da mutum yake tsuguno a bisa yadda zan bi da mu a cikin bisa shi ne iziya ya faɗa a wani a halayen da ya faɗa hali na farko a halaye uku kai hali na farko a fili filin Allah wanda babu bango da ya kare ka ba wata sutura labule ko taguwa ko wani abu wanda zaka sa ko kayanka ko mota da zaka kiciya a cikin fili babu abin da ya tsare ka to a nan wajen bai halatta ba kada ka kalli kibla kada kuma ka juya mai kibla baya wannan babu saɓani akan rashin halatta akan wannan tsakanin malamai hali na biyu a filin Allah amma akwai sutura kamar ka sanya motar motarka tsakaninka da kibla ko kuma haima ta inda ka sauka ta masaukinka ko wani garu ko makamancin wannan to wannan shine yake akwai kaulani kauli guda biyu abin da yake abin zaɓi a wajensa shi malam mai izziya ne bai halatta ba shi ma bai halatta ba amma abin da muka rinjayar abin da imam malik ya tafi a kai ya yi nuni gare shi a cikin almuwatsa littafinsa almuwatsa sai ya cewa wannan ya halatta saboda fi'ilin abdullahi dan umar hali na uku ya zamanto inda za ta yi tsugunan a cikin banɗaki ne banɗakuna da suke cikin gida ma'ana a cikin ɗaki da aka killace shi aka kewaye shi to wannan ya halatta mutlaƙan babu wani ƙaidi sawa'un za ko wajen bayan gida ba haka zalika ba za ka kalli yamma ba domin ka kalli gabas ka fuskanci alƙibla in ka kalli yamma ka juya ma alƙibla baya amma abin da ya kamata ka yi shine ko ka kalli gabas ko ka kalli kudu ko ka kalli arewa to duk wannan idan ya zama kan cewa ba a cikin ɗaki ne ba a cikin banɗaki ba wannan su ne hukunce-hukuncen adabu qada ilhaja waɗansu malamai sun ɗauki sun biyar da halin sabuwar mutum da iyalinsa da cewar shi ma haka zai yi irin waɗannan ladubba zai yi bismillah ba zai kwaya al'aurarsa ba sai ya zo kwanciya sannan ba zai fuskanci al'ibla ba ba zai juya mata baya ba amma duk babu dalili akan wannan duk babu dalili akan wannan wannan ya zo ne akan a izinin akan adabu qada'il haja saboda haka kada a ketare da umarni sama da wannan amma wadansu malamai sun tafi akan haka kamar al-qarafi yayi isharar gare shi a cikin littafin sa na fiqh malikiya az-zakhira waɗannan su ne adabu qada'il haja wanda dukkan tafan fiqh sun tafi akan kawo su akan ambaton su a wannan bigire domin koyarwar annabi sallallahu alaihi wasallam da yawa daga cikin kamar yadda muka gani akwai hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da suke fiye suka zamanto asalin su wanda kuma ba su samu ingantattun hadisai da ya zama su ne madogaran su ba to idan wato abu na hankali ya tabbatar da shi kamar wajen ibino mutum wato ya kai kaita a jihar hagu to sai za a iya aiki da wannan wanda kuma akwai kuma wanda yake bai tabbata daga fi'ilin annabi sallallahu alaihi wasallam ba sai daga fi'ilin sahabbai daga fi'ilin sayyidina abubakar siddiq radiyallahu anhu shine mutum ya zama ya rufe kansa ko dai ya shiga ban daki da hula ko kuma in ya tsuguna ya ɗauki wani abu ya rufe ya lullube kansa yayin da yake tsuguno wannan ya tabbata daga fi'ilin sayyidina abubakar to duk da yake babu hadisi babu laifi mutum ya aiki da shi saboda faɗin annabi sallallahu alaihi wasallam ai koyi da waɗannan bayan Allah abubakar da umar wannan karshen babin kenan za mu tsaya a nan wajen ba za mu fara sabon fasali ba sai mako mai zuwa Allah ya kai mu sai mu tashi fasalin abubuwan da suke warware alwala سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك a wani ya tambayar farillan wankan janaba guda nawa ne to yana nan yana nan tafe za mu zo yin su za mu zo mu karanta su a cikin wannan littafi tunda kana son ka san adadin Allah da zaka san su ka kasance tare da mu a cikin darasi wannan yake game da bawali a dawwamamman ruwa idan ruwan ya wuce illa biyu ko ya wuce illa biyu in dai da wannan ne bai halatta kai tsari a ciki ba saboda mutlaq ne hannun annabi sallallahu alaihi wasallam la yabulanna ahadukum fil da' fil ma'i da'im alladhi la yajri batun kayyade kulla akan cewar ko ba wannan zai bata ruwan ko ba zai bata ko zai mai da ruwan najasa ko ba zai mai da ruwan najasa ba shine ake kawo batun kulla amma batun yin fitsari a ciki wannan sawa'un kulla biyu ne ko ba kulla biyu bane bai halatta ba saboda idan kace a sai ya fice kulla biyu in ya wuce kulla biyu ya halatta saboda in ya wuce kulla biyu ba zai zama to yayi najasa ba to in aka ci gaba da yi kowa yana yi kowa yana yi sai ya zama to ruwan fitsari haka za a kira shi saboda kuma wannan shine dama aka ji shine aka hana daga cikin illar da malamai suka ambata na hani shine kada ya zama to an bata mutane ba musamman a da yanda ya zama to kan cewa ruwa din nan ba isasshe bane a can wajen idan ya zama to kan cewa za a rinƙe ma ruwa haka sai zama to an haramta wa mutane amfani da shi ko sha da dabbobin su idan kuma an yi bawali a wani abu sai ya zuba a dawwamamman ruwan wato wannan kiyasin jahiliya kake so ka kawo ibn hazm da ai babu hujja a cikin wannan eh, kamata a rinka duba ma'ana kada a rinka duba zahirin lab tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la yabulanna kada ɗayan ke bawali sawa'u ya ji ya tsibina ya yi bawalin ko ya ɗebo bawalin a wani waje ya je ya zuba duk ma'anar ɗaya ne hmm? kamata a rinka duban wato a ma'anar da annabi sallallahu alaihi wasallam yake muhataba da mutane da shi ba ya kai a duba zahirin lafazi ba sannan wannan yake dangane da shafar al'aura tambayar makon da ya gabata amma kan da ya gabata an yi magana an yi tambaya akan shafan al'aura eh akan shafan al'aura akan mutum shafa al'aurarsa a wajen warware alwala to yace akwai hadisai biyu wanda bukhari ya inganta daya ibn al-madini ya inganta daya dan Allah ya za a jami'i tsakanin hadisan bukhari ya inganta hadisin bisrata bin safwan wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man massa dhakarahu falyatawadda wanda ya taba al'aurata yayi alwala ibn al-madini kuma ya inganta hadisin talq ibn ali wa hal huwa illa da aka da ya tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam kan mutum da ya taba al'aurata yace wa hal huwa illa bid'atun mink ai ba wani abu bane face tsokan nama da ke jikinka to wajen waɗansu malamai mazhabar imam abu hanifa suka tafi akan hadisin talaka ibn ali suka ce ko yaya mutum ya taɓa al'aurarsa alwarsa tana da tunda kamar kamar ka taɓa kamar ka taɓa ɗan yatsan ka ne ko ka wani gaba ce ta jikinka imam shafi'i kuma ya tafi akan hadisin busrata bin safwan mutlaqan in mutum ya taɓa al'aurarsa kuma haka take riwaya a matabar imam imam malik to akwai wanda wadansu malamai da suke jami'i tsakanin hadisan guda biyu suka ce dukkan hadisan nan dukkan su ingantattu ne kuma kowanne ya bayyana hukuncin da ɗayan bai bayyana ba wanda ya taɓa al'aurarsa da ma'ana kan cewa dan ya tayar da sha'awarsa to wannan yana ɓata alwara a bisa hadisin busra bin bin safwan amma wanda yake bisa bai sani ba ya taɓa al'aurarsa a halin kan cewa bai sani ba ba da wata niyya ba a cikin zuciyarsa ko da da zahirin jikinsa ne idan ya taɓa to wannan alwalarsa ba ta kare ba alwalarsa tana nan a bisa hadisin Talib ibn Ali waɗansu kuma suka ce a'a hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam da yake cewa wanda ya taɓa al'aurarsa alwalarsa ta kare idan ya taɓa al'aurarsa ba tare da akwai wani abu da yake shamaki tsakani ba fata da fata amma idan ya taɓa ta bayan tufafi kamar akwai wani tufa a jikinsa yake wannan alwalarsa tana nan bata kare ba a bisa hadisin Talq ibn Ali wanda yake wannan wannan wannan jam'i na karshe din shine aula saboda fi'ilin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam domin sa Abdullahi ibn Umar ikin haka takan same shi idan ya taba in yana idan ya taba in yi alwala in yi wankan jalaba sai a ga ya sake alwala aka tambaye shi yake saboda wani lokaci in ya gama wankan yana sanya tufafinsa sai ya zamanto ya taɓa al'aurarsa wannan takan sanya shi ya sake jaddada alwalarsa to wannan fi'ili na sahabbai ya nuna wannan jam'i shine aula cewa yayin da mutum ya taɓa al'aurarsa ta bayan tufafi to babu komai ga alwalarsa amma in ba ta bayan tufafi bane in dai ya taɓa da hannunsa wanda da shi ne ake almas sai da hannu ɗan yatsu cikin ɗan yatsu kenan a cikin ɗan yatsu ko gefarsu to wannan alwala tana karewa inda bayan hannu inda bayan hannu ne wannan bai ba tabawa yayi ba wannan ba tabawa bane ba za a ce ya taba abu ba in zaka taba abu shine abin da zaka taba da cikin hannunka ko da gefen hannunka na'am ai shi wannan kamar a ce ya taba cinyar ka ne ko kuma kana zaune da kafarka a ce kafarka ta taba al'aurarka hmm? kaga shi wani juz'in jikinka ne ya taba amma tunda ba hannunka ne ya taba ba ba za a ce al'aurarka ta kare ba sai dan ka taba da cikin hannu wannan shine dalilin da yasa wa'annan malamai suka wannan tafsiri kamar da yake a cikin matabar Imam Malik rahimahullah na'am to na warware alwalaba yana nan tabbata ce haka ne in mutum ya taba al'aurarsa da batsunin hannunsa da cikin hannunsa ba tare da wani shamaki wani tufa tsakani ba alwalarsa ta kare sai ya sake alwala saboda hadith wannan hadith za mu sake dawowa ga wannan matsala a cikin karatun mu na mako mai zuwa insha Allah wajen nawaqidul wudu' wannan yake cewa na yi maganar cewa idan ka sa wani abu a gabanka ka yi biyan bukata to babu laifi to amma gaskiya wannan ban gane wannan rubutun babu mun zarar idan ka sa wani oho so eh wato wajen wanda aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana suturce kansa ko da tulin ko da kasa ko kuma da da dabino wanda suka sun sarfa ganyaye su fa juna to wato idan ka zo ka sanya nan wajen ka tare gaban to kuma ka kwaya bayan ai ta baya za a ganka to ai abinda ake nufi yi ma kai sutura yi ma kai sutura idan ka je inda yake zaka yi ma kai sutura din kamar yadda za ka duba gaba haka za ka duba baya ma'anar wannan ka yi ijtihadin ka wajen yi kanka sutura ka suturta al'aurarka daga mutane su ganka shine wannan ma'ana yadda duk ka yi shi yanda duk ka yi shi yayi idan kana so in kana so nema in kun tafi in a cikin mota ne kuna da motoci biyu ku gicce wannan haka ku yi angle degree 60 in ya so ya zama to kanta kun yi sanadar aiki an shiga duk da yanda kuka yi wajen bin umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam sai mutum ya bakin kokarinka in ka fahimci ma'anar abin da ake so a yi wani yana cewa tambayarsa shine malam na daɗe ina neman biyan bukata a wajen ubangiji to kuma har yanzu ban ga abin ba to yaya ka ƙara haƙuri eh, ka ƙara haƙuri ka ci gaba ka ci gaba kada ka kada ka yanke kauna kada ka yanke kauna wataƙila sauran kirin sauran kirin saboda haka kada ka yanke kauna ka ci gaba da haƙuri kada ka daina eh, wannan wani lokaci shaidan ne yake zuwa maka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce za a amsa matsayin ku addu'a matsawar matsawar bai yi gaggawa ba aka ce rasulullah ne ma'anar yi gaggawa yace na yi sai na yi sai ba bayani eh, na yi sai addu'a ma ban ga ana amsa mun ba shine ma'anar ba bayani din to kada kai ma ka ce haka wannan to yaya din taka ka canza ta da cewa abin da kai hakuri insha Allah Allah zai amsa maka Allah amsa mana addu'o'in baki dai sai ba mu hakuri shi wannan sauraron da kake yi jiran da kake ijaba ta zo ibada ne intizarul faraj shi wannan jiran da kake ijaba ne domin wannan nuna ma Allah cewa ka yarda da shi ka amince masa ka sakankance masa kuma kana da aminci da shi ka rike shi kam ba kana yi tare da Allah bane in yi maka abin da kake so ko ya maka ko bai maka ba ka rinka tuna sauran abubuwan da ya maka kuma ta yi ma na amsar ta zo kai ne ba gane ta ba ta yi wata iya ijaba ta riga ta zo dan ba nan ne ta zo maka ta inda kai kake so ba ka kamar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa in mutum yayi addu'a Allah zai bashi ɗayan abubuwa guda uku ko dai ya bashi tamkar abin da yake so din a nan duniya ko kuma ya sarrafar da wani mummunan musiba da ta ta yi niyyar faɗo masa albarkace wannan addu'a sai ya kauda wannan sai ya kauda wannan musibar da gare shi ko kuma ya ajiye masa ita sai ranar lahira ran lahira sai ce kaga addu'a da kai ta yi kai ta yi kai ta yi ga ta anan na baka sai ya rinka aka ce sai ya rinka fatan cewa ina ma duk abin da ya roƙa a wajen Allah a duniya an ajiye masa sai a lahira aka bashi to amma ta san ɗabi'ar mutum ya kulli kal insanu ajula mutum an halice shi ne gaggawa eh, ka fahimci wannan cewa ɗabi'ar ka ce kai ne gaggawa ne saboda ka in ka ji irin wannan kana kawazucin da ci da zucin sai ka san cewa daga cikin wannan ɗabi'ar ka ce wanda kuma ke dan yana nan yana yana da ya daɗa eh, abin nan a tura ka a cikin ka nutse a cikin wannan wannan yake yana so ya sani ne ko akwai wata ruwa ko akwai wata akwai wata riwaya da ta nuna mana akwai wata riwaya da ta nuna mana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana yi wa mahaifansa addu'a kuma ina so in san kan addinin da suke mahaifan annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi musu addu'a har da aka ce na sai dena ya nemi izinin kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya nemi izinin Allah ya ziyarci kabarin mahaifiyarsa Allah ya ba shi izini ya nemi izinin Allah da ya yana mata gafara Allah Allah bai ba shi izini ba don ba su riski musulunci ba hukuncin su hukuncin ahlul fatra Allah ne ya san makomar wanda suke ahlul fatra don haka shi kuma umarnin Allah ya zo ne akan kada a yi wani istifari sai wanda mutuwarsa a cikin imani take tabbatacciya na'am yake yana son ya san hukuncin wanda ya Allah da gurbatacciyar wanda ya aikin Allah da gurbatacciyar dukiya kamar ya yi aikin hajji ko ya biya wa wani ya je misalin kuɗin kamar na na cocaine kamar kuɗin cocaine ya je aikin hajji aikin hajji sa in aikin hajji din ya sauke farali ba za a ce ya sake in ya samu kuɗi na halal ya je ya sake wani aikin hajji na farali ba kuma ne tun wannan kuɗin na cocaine yana nan kansa da ne tun kuɗin cocaine yana nan kansa kuma yana cikin wanda yake in yake labbai kaɗin za a ce masa la labbai ka wala sa'adai amma bin ijma na malamai ba za a ce mata ya sake ya sake aikin hajjin sa ba aikin hajjin sa yayi ya sauke farali amma kuma ya samu ladan amma tabbas ba hajjin mabrur bane wanda yake ba shi da sakamako illa aljanna wannan bai same shi ba dan haka in ya sake in Allah ya bashi kuɗi na halal ya je ya hajji domin kwaɗayin samun hajjin mabrur domin wannan hajji dai tabbas ba hajjin mabrur bane na'am to ai jihar hannun daban a abinda aiki da ake yi da dukiyar wanda dukiyar ce za ta kamar a ce mutum ya ɗauki dukiya ta haram ya yi sadaka da ita ya ciyar da miskini hmm? wannan sadakar da yi ba shi da ladanta saboda Allah wannan dukiyar shari'inta ta zama to tsarkakakka amma wannan kuwa aikin hajji akwai abin da dukiya za ta yi akwai abin da kuma jiki ne zai ibada ce badaniya maliya da haka bai zaman to ya ke ɗanta da ibada ta dukiya ba ballan sana a ce gabaki ɗaya kuma dukiya ta shi Allah ba zai karɓe ta ba akwai galibi wanda yake na aikin jiki ne to dan haka ne wannan ya sanya wannan an tambayi su Imam Ahmad akan wannan da sauran malamai duk sun yi magana akan wannan suka ce hajjinta yayi ba za a ce ya sake wani aikin hajji ba ba shi da lada saboda haka na nafi qabul din rashin karban ma'ana wato ba zai samu wani lada ba a wajen Allah ba zai zama to abinda ake kwaɗayin samun sa na aikin lada na haji cewa mutum ya samu hajjin mabrur wanda Allah zai yafe masa dukkan zunubansa wannan ba su shi gare shi Na'am Mm. ba zai samu ladan ba ba zai samu lada ba kuɗin inda ya ba su tunda tunda na haramun ne ba zai samu lada ba shi ko wancan yayi ya soke faran Allahu a'lam ban ne ba wannan sai na wannan ne ne hukuncin musulmi da ya je masallaci ana sallar ya tayar da bom da sunan yana jihadi ai ran musulmi ran musulmi yana da tsada a wajen Allah tabaraka wa ta'ala ran musulmi yana da tsada balantana ko musulmi na da yake yin sallah wannan ba wanda ke irin wannan khawariji khawarijawa wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace sune kilabu ahlin nar karnukan yan aljanna ai wuta karnukan yan wuta yad'una ahlul awthan wa yaqtuluna ahalin islam su kyala masu bautar gumaka su kyala kafirai su farma musulmi da yaƙi abokan yaƙi su sune musulmi ba kafirai ba wanda Allah sallallahu alaihi wasallam yace ulaika shiraru khalqillah wannan sune ashararan halittar Allah ga alamomin addini tare da su suna karanta alƙur'ani sai yake zai wulakanta sallarsa akan sallarsu da karatun alqur'ani da akan karatun alƙur'aninsu. amma karatun nasu iyakarsa a harshe baya shiga baya wuce suna fita daga cikin addini kamar yadda kida take fita daga cikin daga cikin da take shiga daga cikin abin da ta harba har ma wanda ya harba zai duba ya gani akwai wani abu na fata ko nama ko jini a jikinta wato yadda ba da suka shiga cikin addinin musulunci sun fita daga cikin sa da su komai a cikin musulunci ba Allah ya kyashe mu da waɗannan waɗannan su ne waɗanda suke kafirta dukkan musulmi suna ganin kanta su su ne kaɗai musulmi kuma suna nan yanzu sun soma sun soma yawa a cikin al'ummar musulmi yanzu fitinar su tana nema ta tashi fitinar su tana nema ta tashi kuma waɗanda suke nema yanzu su yi ɗin tasu fitinar sai tafi fitinar ta 'yan tafi ne don bin hanyar su 'yan tafi ne su ma duk ra'ayin su su waɗannan yara ne da suke sun yi karatun boko sun san zamani kuma suna nan sun sun an juya kwakwalwarsu da tunaninsu gabaki daya suna ganin musulmi duk wani wanda yake ba a cikin shi yake ba to kafiri ne wannan yana daga cikin wato sharrin da yake fuskanta ma cikin wannan al'umma da muke roƙon Allah madaukakin sarki ya yaye shi kuma lallai a waɗannan duk wanda yake ya ya wani abu ya haɗa shi da irin su ya ƙarya musu bayanin gaskiya ya janyo hankalinsu domin su fahimci kurwa domin su fahimci kuskuren da suke ciki domin wani aqidar fata ce aqidar fata ce kaga musulmi suna sallah musulmi suna sallah a cikin masallaci sanayin da suke sallah ka zo ka ce zaka sanya musu bam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa la yuhafizu ala alwudu'i illa almu'min ba wanda zai kiyaye alwala sai mu'mini ko dan albarkacin wannan hadisin kai tawakkufi kamar inda ibnu kamar inda alhafiz zahabi yake duk wanda ka ga cewa zai yi alwala irin ta musulmi sannan har ya shigo cikin masallaci to ba wanda zai haka illa mumini dan haka dan ya samu wani abu wanda kai kake ganin kan cewa ba daidai bane a cikin addini to kare ka gyara shi amma kada ka kada ka kada ka warware masa imani kada ka warware masa imani wannan shine ainihin kafirci yayin da zaka rinka sifanta dan uwanka da kafirci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la tarji'u ba'di kuffara kada ku koma bayan rayuwata kada ku koma ku zamanto kafirai yadribu ba'dukum biqaba ba'd sashin kuna sarar wuyan sashi sai ta a waɗannan su ne kafirai saboda haka bari mu tashi mu yake su Allah ya kiyaye mu اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت تبارك ربنا وتعاليك اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا للمتقين إماما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين